Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sallade na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kar mu manta baya shi duk da ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka samu a wasu yankuna na ƙasar Nijar, har ta kai ga ambaliyar ruwa a wasu garuruwa a jihar Agadez da ke arewacin ƙasar. Karancin ruwan sama aka fuskanta a damunar bana da matsalar kwararuwar hamada da kuma kwari, wanda ya sa da yawa daga cikin manoma ƙauracewa gonakinsu, inda masana ke hasashen za a iya fuskantar ƙarancin abinci. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Muhammad Mahmud ya tattauna mana da wani masani inda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Sunana Muhammad Ma'azu Umar Sanda ni ne darakta duka na kasar Agadas huskar eh, noma huskar gidan gona. To yanzu a ƙarshe dai an ka diba mun je goma na ƙarshen watan Satumba. kenan labarin da muke iya badawa shine tunda labarin da muke badawa kowane kwana goma goma to labarin da muke iya badawa eh, gaskiya mun samu kamar tsayin ruwa cikin ruwa kamar ya tsaya to wannan tsaye ruwa mun ku an kadi ba kasa agadas eh, wata goma sha biyu saman wata goma sha biyu muna wannan noman rani bambancin mu da gusumcin Nijar to shi ko wannan noman rani ya ne yake muke shi noman ranin dangance da gudanyar kori da ake faɗi gulabe to wannan gulabe da suke muna da kamar wajen talatin ba daya su ne an saka gudanya sai gana a gadarsu ba a yi baro ba a kai ruwa nesa kamar kilo sittin daga nan ko ɗari da hamsin an saka gudanya suka zo sai su fara damal a yi wannan shibka to an ka diba bitin shi akwai gurin diba ruwa kamar guda talatin da muke bi sau da kawa becin wa'annan eh, kori-kori ko gulabe eh, su ma 29 da muke bi to an ka diba wajen wannan kori ko su 29 an ka diba kamar hudu sun haɗi sha bakwai kamar sun sarta abin da ake so kuma biyu suna nan tsaye kenan stable ake cewa to shidda su baiwa a bambanta su ko a aikon compliance da sauran wancan to an ka ɗauki kuma wajen post na ruwa kenan wannan gurin da muke auna ruwa guda talatin gare mu cikin talatin kin nan hudu sun haɗi amma cikin haɗuwar da aka yi biyu sun wuce ma eh, millimeter hi da millimeter hamsin an ka ɗauki cikin talatin kin nan dai kullum sha uku sun zarta amma bakwai har sun wuce ma hi da hamsin to akwai ɗaya da ake ce ma stable kuma sha biyu ba a iya a bambanta su da sauran to shine dai a gurgude to an ka ɗauki shibka kamar yadda na faɗi akwai yanayi yanayi tunda akwai eh, masara akwai cereal tunda abin da ake shuka akwai cereal abin da ya shahi dangin hatsi da eh, masara da dawa wannan hatsi kamar wajen adibi sanadin ake yin shi an ka ɗauki dawa ita ma an ka dauke ta wajen ingal ne in ka ɗauki masara za ka ɗauka gurin kamar departement na na ifiruan da da cirozirin to an ka ɗauka wannan ƙaramin yanayi shine kamar ɗauke shi kamar yana yana shi an ka ɗauki kuma wanda ya zarce za ka ɗauka kamar yana niyan nana to an ka ɗauki wake kamar da hori an ka ɗauki arzikin ta wake ake ana to shi wannan waken kamar yana ɗiya yanayin da muke ɗiya wa'an salama suna loran shi to su kuwa an ka ɗauki wa'ancan dangin kayan noma to su wannan yanayin su kamar shi ne ake ce ma an shifka su amma suna yanayin croissants to a gulguje to kasan don wanda ya ce noma baya rabuwa da ƙwararruka to in ka ɗauka tun damuna an tawa da haka je karshe kullum ana samun ƙwararruka to ƙwararruka yanzu da kamar suka sha mu kai a wannan eh, goma ta karshe shine akwai hwara akwai wanda eh, kwari ake ce ma eh, trips ci jikin huri ake samun shi kuma akwai abin da ake ce ma pisiron to dangance da maganin da gwamnati ke sawa a wajen mu kuma da muke ba mutane kyauta kamar mun yaƙi cikin eka 177.5 muka sa maganin nan to sai na manci kuma akwai labarin eh, da eh, kasuwa ma da muke bi tunda an ka ɗauki kasuwa amfani akwai shi ana sai da abinci cikin kasuwa to abincin da ake saidawa kamar ga wancan sati da ya huce waccan goma ta karshe kamar da ce ma'aika san goma ta fara goma ta biyu goma ta karshe to wannan ta karshe wanda muka huce to goma ta biyu gaskiya kamar amfanin kuɗin ya kwari amma aka diba da wa'ancan dabara kuma da shekara biyar kamar kuɗin amfanin ya ƙara kuɗi amma me ka haka malgre gwamnati akwai kokari da yake na sai da abinci mai rahusa kuma da abinci da yake badawa to kenan shine dai a gurguje abin da zana hori amma abin da muke iyawa ba ma watan shi shine dangance da karamcin ruwa da muka kamar damunan nan ta bana kamar mun dan same ta kenan dole sai an san matakai dangance da nasara da muke son mu samu shi wa an matakai ne ya kamata mu dauka kenan kaga him ya san ruwa ya san rijiyoyi tun da rijiyoyin da kasa adda kwai kenan an yasa su kuma sai an gina rijiyoyi madiya kuma mu a karshe ya kamata a ce da gwamnati da masu hannu da shuni sun yi babban madatsar ruwa an ka samu madatsar ruwa kamar uku zawa hudu kasar agadas ka gani kenan insha Allah duk wannan cuta tamu ta zo sauki to kan ƙare bayani na godiya zan kai ga gwamnati tunda an ka diba ko da damuna ko da noman eh, kwari bakin gwalgwado gwamnati yana tallafa mu kwarai kaga ya ba mu iri na noman rani ya ba mu iri na damuna ya ba mu magani wanda za mu kuma daga kyauta ake ba mutane ka gani na uku yana bana kai bambancin ma ga wancan shekaru na baya gwamnati har taki ya kawo mu na ruwa yanzu haka muna da litar wajen dubu biyu da ashirin da biyar wanda za a ba mutane kyauta amma kyau irin nan da ake kawo da taki da magani karkashin miri ce muke bi kenan tunda kamar da ake da hanyar shiga duka miri ce dangance da malaman wanda suke can guri guri komin komin da departement departement kenan hanyar ce muke bi wannan abu a ba mutane to ka gani amma gwamnati shi kadai baya iya saboda Allah sai ana kama mishi tunda akwai masu hannu da shi masu hannu da proje proje da yake nan da program da gwamnati yake zuwa yana yako sai na kawo su masu sauraro a nan zamu da saya cikin wannan shirin namu Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin daraktan ma'aikatar gidan gona na jihar Agadas, Muhammad Ma'azu Umar Sanda, da kuma wakilin Agadas Hamid Mahmud, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe, mai sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. arzikin